Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa ingantacce tashar da saba kawo muku al'amurorin yau da kullum labaran duniya labaran Kannywood da dai sauransu a yau labarin namu ya sauka akan wata shahararriyar jarumar mawaƙiya wacce kuka fi sani da Momi Gombe Momi Gombe shahararriyar jarumar mawaƙiya ce wacce take waƙoƙi da fitattun jaruman mawakan zamani kamar irin su Hamis Breka Garzali Miko da dai sauransu wannan fitacciyar jaruma ta taka rawar gani kuma tana bajinta da abin ayaba ga irin ayyukan da take wallafawa ga jarumai daban-daban inda muka duba muka duba muka bincika muka binciko muku wani shahararren hoto da ta wallafa a shafin ta na sada zumunta wato shafin Instagram wannan waka da suka wallafa ita da jarumin na wanda ku sani da Ishe Baba wannan waka mai suna ki tausaya wannan sabuwar waka ta samu aiki da kayan aiki ingantattu gami da cewar an yi wanka a cikin wannan waka na kin karawa wannan shahararriyar jarumar mawaƙiya ta yi matukar ƙoƙari daban mamaki mamaki ta yi bajinta da abin ayaba a wannan sabuwar waka da suke gudanarwa kuma ta tara dimbin masoya bila adadin ga wanda suke goya mata baya kuma suke bin al'amuranta na yau da kowane lokaci wannan shahararriyar jarumar mawaƙiya tana nan tana ci gaba da wallafa ayyukanta daban-daban da shahararrun jaruman da suka fice suka yi shura a faɗin duniyar nan to jarumar dai ta wa ilahirin dukkanin masoyanta godiya da fatan alkhairi kamar yadda masoyan suke mata fatan alkhairi da fatan nasara a cikin kowane lokaci ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa tashar da saba kawo muku rika daban-daban al'amuran yau da kullun labaran Kannywood labaran duniya gami da wasan Hausa mai kayatarwa sa nishadi wa'azantarwa har ma da faɗakarwa ku danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na gida da na waje ingantattu makarantu amd tv hausa ta kuce